ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الحديث عن الهجرة النبوية حديث ذو سجون فالإسلام دين فيه طلب عبادة فحيثما تعذر على المسلم أن يطبق دينه كما ينبغي وكما أمره ربه سبحانه وتعالى فهو معموم بترك ذاك المكان الذي منع فيه حقه من تطبيق عبادة ربه إلى مكان آخر وهذا هو الذي حدث برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر بأمر ربه إلى المدينة وترك بلده الأصلي مكة فمن تلك الهجرة أيها, أيها الإخوة الأفاضل وجد العام الهجري وجد العام الهجري فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة عشر سنين يدعو الناس إلى عبادة رب العالمين وفيها اضطهد واضطهد أصحابه ومنعوا الصلاة ومنعوا تطبيق شرع الله في مكة فسمع الأنصار رضوان الله عليهم أهل المدينة من الخزرج والأوس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا وهم ستة في العام الحادي عشر بعد البعثة فلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منى بالعقبة فأسلموا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى المدينة وحتى يستمروا بدعوة غيرهم إلى الإسلام ففعل هؤلاء النفر الست أو الستة ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي العام المقبل في العام الثاني عشر بعد البعثة أو البعثة عاد هؤلاء الرجال وقد بلغ عددهم اثني عشر رجلا فأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم الميثاق على أنهم سيحمونه كما يحمون أبناءهم وديارهم وأهليهم وأزواجهم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهم أي أن يرتحل من مكة إلى بلدانهم التي تسمى حين ذاك بيسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى بلدانكم وادعوا ذويكم وإخوانكم إلى الإسلام واطلبوا منهم أن يسلموا كما أسلمتم فإني لم أؤمر بالهجرة فرجع هؤلاء ألفه الذين بلغ عددهم اثني عشر رجلا فعادوا في العام المقبل وهو العام الثالث عشر بعد البعثة وقد بلغ عددهم سبعين رجلا فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم و أخذوا منه ميثاقا آخر وطلبوا منه أيضا أن يهاجر إلى بلدهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرجال أن يرجعوا إلى بلدهم يثرب وأن يستمروا بدعوة غيرهم إلى الإسلام ثم أصحبهم صحابيا جليلا وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم معهم ليعلمهم القرآن وليؤمهم في الصلاة وليحكم بينهم بما أنزل الله فذهب هذا مصعب بن عمير مع هؤلاء الرجال وذهبوا إلى المدينة التي يسمى حين ذاك بيثرب فبعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يهاجر مع أصحابه من مكة إلى المدينة فمن ذلك بدأ حديث الهجرة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مختفيا ومستترا ومقتسما مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه حتى وصل إلى المدينة وحدث ما حدث حين ذاك وكان ذلك في شهر ربيع الأول وبعد ذلك استمرت الحياة في المدينة وأسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة شامخة الأقدام راسخة البنيان في المدينة وغير اسمها من يثرب إلى المدينة وطاب فعاش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة آمنين مستطيعين تطبيق دينهم كما ينبغي ففي هذا الحدث أيها الإخوة الأفاضل دروس وعبر من تلكم الدروس أيها الإخوة الأفاضل أن الصراع بين الحق والباطل ماض إلى يوم القيامة أن الذين آمنوا لا يترفون فيستريحون وينامون بدون أن يصيبهم الذين كفروا بأذى فإصابة المؤمنين بالأذى من قبل غير المسلمين لا يدل على أن المسلمين ليسوا على حق بل إن ذلك دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبتليهم والابتلاء إنما مقصوده الأساسي هو إرادة تقوية القلوب فإن الذي لم يبتله لا يكون قلبه قويا أم حسبتم أن تترفوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أحسب الناس أن يقولوا آمنا أن يترفوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وأذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فهذا هو الدرس الأول أن الصراع بين الحق والباطل ماض إلى يوم القيامة فقد كان هذا الصراع بين عدينا آدم عليه السلام وعدونا إبليس عليه لعنة الله وهكذا واجه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أعدائهم كل شر وكل أذى وما إلى ذلك هذا هو الدرس الأول الدرس الثاني أيها الإخوة الأفاضل أن سنة الله تعالى في قومه أو في خلقه إنما هي سنة العبد بالأسباب فلو أراد الله سبحانه وتعالى أن يستعصل الكفار كلهم لفعل لكنه تركهم والنبي صلى الله عليه وسلم فآذوه وآذوا أصحابه حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ الأسباب فاتخذ من الأسباب ما هو قادر عليه هذا هو الدرس الثاني والدرس الثالث أيها الإخوة الأفاضل من حديث الحجرة النبوية إنما هو فضل آل أبي بكر رضي الله عنه آل أبي بكر رضي الله عنه من أسماء وعبد الرحمن وعبد الله وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين هم الذين جحدوا كل شيء يكون مساعدا ومعينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه في هذا السفر العظيم وفي هذه الرحلة العظيمة فقد بذل أبو بكر رضي الله عنه وأهله كل ما ينبغي أن يبذل من مساعدة مالية ومساعدة فكرية ومساعدة صحبية أيها الأخوة الأفاضل إن هنالك درسا آخر خلال حديث الهجرة النبوية وهذا وهذا الدرس إنما هو جواز عن مساعدته الكفار فيما حدده الله سبحانه وتعالى فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو كافرا وهو كافر يريه الطريق ويعلمه بكيفية اتباع تلك الطريقة حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سالما وآمنا وغانما أيها الإخوة الأفاضل دروس مستفادة من حدث الحجرة النبوية غير منتهية إلا أن مما ينبغي أن يذكر من خلال الهجرة النبوية استطاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإجماعهم أن يجعلوا الآم الذي حاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليكون عاما للمسلمين وسنة مخصوصة بالمسلمين وتقويما تاريخيا للمسلمين وذلك حدث في عهد عمر رضي الله عنه حيث كانت الرسائل تأتيه ولا يدري ما هو التاريخ على تلك الرسائل فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا إليه بأن يستعملوا الهجرة النبوية أي حدث الهجرة ليكون حدث الهجرة هو بداية عد التقويم للمسلمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك ونشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن نبيك محمدا عبد منك ورسول منك صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا أيها الإخوة الأثار إن وما batu بتوء game da أن صلى الله عليه وسلم بتوني ne wanda yake mai fadi iyaka a tsakure a cikin abin da ake ganin za a iya yi gwagwadon yadda lokaci ya bada da kuma damar da aka samu hijira na nufin ka bar wajen da aka tsangwame ka aka hana ka ka aiwatar da addinin Allah zuwa wajen da za ka koma ka je ka samu sarari da dama bautar Allah maɗaukacin sarki duk inda aka tafura ma musulmi to babu laifi musulmi ya bar wajen ya koma ya je wajen da babu takura domin ya bauta ma Allah madaukakin sarki kamar yadda ya kamata wannan shine abin da ya faru da Annabi sallallahu alaihi wasallam Jabir radiyallahu anhu da Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu su ruwaito riwayar hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito a cikin musnadinsa da al-Imam Ibn هشام أسم السيرة كافنس الإمام ابن إسحاق محمد بن إسحاق الأخباري sun ba da labarin yadda annabi sama ya hijira labari wanda yake mai tsawo a takaice annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shekaru goma cif yana kira zuwa ga Allah madaukakin sarki a makka duk da ababen da suke faruwa da shi na cutarwa da damuwa da ake yi masa da shi da sahabbansa amma haka suka jure daga nan an sama ya fara yada musulunci zuwa ga wajen makka mutanen da suke waje a makka ya aika da sakonsa zuwa garin madina aka yi sa'a shekara ta sha ɗaya mutanen madina su shida suka zo suka samu annabi salama suka tebe da shi suka ce sun yi imani da allah kuma ma tunaninsu shine ya bar makka ya dawo madina a lokacin ana ce mata yasri ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji daɗi da abin da suke nufi amma su koma su ci gaba da yaɗa musulunci a madina ba a umarci shi hijira suka tafi shekara ta zagayo sai ga sun zama su goma sha biyu mutum tara daga hazrat mutum uku daga aus su ne ƙabilun madina bayan sun dawo suka sake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to su fa suna nan musulunci ya karba a garin Madina su wakilai ne na jama'ar su abinda dai suke fata shine wannan abu da suka faɗi bara na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ya dawo wajen su annabi sai ya sake ce musu a'a su tafi ya karba alƙawarin su na za su kula da shi idan ya koma madina za su tsare shi su ba shi kariya kamar da suke ba iyalansu da 'ya'yansu da dukiyoyinsu amma su koma garin madina allah bai masa umarni da ya hijira ba suka koma shekara ta zagayo sai ga sun zama su bakin wannan yana nuna himma da gaskiya da ikhlasi da waɗannan bayan allah suke da shi tun a wannan lokaci kafin ma a yi nisa suka dawo suka sake faɗa ma annabi ga sun zama su saba'in a cikin waɗannan ƙabilun guda biyu bani al-khazraj da bani al-aws annabi sake ce musu su tafi amma dai a cikin su ya zaɓi wasu ya kira su da wakilai sha biyu su tafi su ce su ci gaba da da'awa sai ya karfafe su ya haɗa musu da sahabinsa sayyiduna musu abu bin umair radiyallahu anhu wanda daga baya ake ce masa al-muqshi ya koma ya je ya ci gaba da karantar da mutane alkur'ani ya zama limamin su ya zama kuma alƙalinsu, mai yanke musu hukunce hukunce abinda suka taso a tsakaninsu bayan nan Allah madaukakin sarki ya ba kan sama izini cewa ya shi ma ya koma garin Madina a inda ya nemi sahabinsa sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu ya faɗa masa shi kadai shi kuma sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya shishirya yadda za a yi tafiya ya saman musu abin hawa shi ya tanadar musu abincin da za su ci a hanya shi ya komai suka kama tafiya ba tare da wani ya sani ba har har har har suka shiga kogon da ake ce masa kogon saur daga nan suka fita suka sake wucewa suka tafi madina bayan sun samu wani wanda da kafare sun dauke shi ya zama musu dan haya ya gano musu inda annabi sallallahu alaihi wasallam da abokinsa sayyidina abubakar kike domin su kashe suka sa jingata raƙumi ɗari duk wanda ya gano musu inda annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar suke shi sai ya juye su waka tun malik sai ya zama sahibinsu ya zama shi yake kare su shi yake nuna musu hanya da ba kwararre ne a wajen sanin hanya har su annabi sallallahu alaihi wasallam suka isa garin Madina abubuwan da suka faru masu tsawo suka faru yan uwa masu daraja wannan hijirar malamai suna cewa babbar fa'idarta da za a ɗauka a ciki ita ce hijira ta zama wata gada da ta raba tsakanin matakai guda biyu da musulunci ya tsinci kansa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam matakin farko da aka yi a makka mataki ne da suke ce masa marhalatu tarbiyatu wat wato mataki ne na shirya mutanen da za su iya karɓar dokokin Allah annabi sama shekaru goma sha uku nan da ya a makka ya yi su ne yana tarbiyyar sahabbansa aqidar su ta zama ingantacciya lokacin da aqida ba ta karfi ba bata zama da tabbatacciya a zuciya ba to addini ba zai iya aiwatuwa da aikata ba haka nan wannan sama ya rika tarbiyyar su abin da ya shafi su da su da kyawawan ɗabi'unsu a inda matakin zama a madina shi kuma ya zama mataki na biyu matakin kafa dokoki da kuma aiwatar da su da hukki waɗancan mutanen da aka musu tarbiyya aqida su ta tabbata kyawawan ɗabi'unsu suka zama tabbatattu zukatan suka zama masu ƙarfi to su ne aka zo aka kafa musu dokoki aka ce a riƙa sallah biyar a riƙa yin zakka a rika azumi shi yasa suka iya wannan darasin farko kenan da hijira take karantar da a inda darasi na biyu shine darasin da ke karantar da mu cewa fada tsakanin gaskiya da ƙarya duk wanda yake tsammanin za su kare a daina yin su to ya yi hauka fada tsakanin gaskiya da ƙarya har abada suna za a ci za a har abada tana za a ci gaba da fada da rashin jituwa tsakanin gaskiya da ƙarya duk lokacin da mai gaskiya ya daga ya daga tuta ta gaskiya to shi ma mai da'awa ta ƙarya zai daga tutar a inda mai da'awa ƙarya ya daga tutar shi ma mai gaskiya zai zai daga haka za a ci gaba da yi haka aka fara tun daga babanmu annabi adam alaihi salam da abokin gabanmu na farko iblis haka annabawa suka fuskanci mutanensu waɗanda suka ƙi yadda da da'awarsu haka annabin mu sallallahu alaihi sallama haka mu ma kan mu zaci cewa kawai shikenan za mu samu addinin nan galala kawai gari ta ce kai imani shikenan kawai sai a kyale ka ba sai an gwada ka kullum gwaji yana zuwa ne domin a ƙarfafi zuciyar wanda ake gwadawa mutane suna tsammani ne kawai sai su ce sun yi imani da baki amma ba za a gwada su ba a gaya zukatan su suke ah, sai an gwada waɗanda suka gabace ku in ji Allah maɗaukacin sarki domin Allah maɗaukacin sarki ya nuna ma mutane ya gane su wane ne suka yi imani na gaskiya suka faɗi gaskiya a bakinsu kuma a zuciyarsu gaskiya suke nufi suwaye kuma suke ƙarya daga cikin darussan da za a diba a cikin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas a ce dole sai musulmi ya motsa ba kawai yana zaune sai Allah ya mushi komai ba idan akwai ɗan gatan da ya cancanta Allah maɗaukacin sarki ya masa komai kawai yana kwance to ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai da manzo Allah sama yayi wannan tafiyar mai nisa kilomita 400 da wani abu a kafa ko kan abin hawa Abin hawa yana gajiya doki ko raƙumi ko jaki ko albadari suna gajiya akwai lokacin da ma za ka fara tafiya wani ya mutu a cikin sai ka taka da kafarka to waɗannan su ne abin da manzon salama ya yi ya yi uku da sababi ashe ba inda aka ce musulmi yanzu ya zauna lakwaf sai ce Allah ya rai komai a sai ka yi aiki sai an tashi an yi riko da sababi in kai riko da sababi ko yaya sababin ne yake gwargwadon iyawarka sai ka bar ma Allah saura shi kuma sai ƙara sa maka abin da ba za ka iya yi ba amma ba kai komai ba ka ce Allah ya maka komai a wannan mafarki ne rini ne Sai dai yake da kana jin yunwa sai ka zauna kai kana kallon abinci sai ka ce abin da kake so shine kai ka ji abincin nan ya kwato kan shi ya shige cikin cikinka kawai sai ka ji cikinka ya cika shine mutumin da yake tsammanin baya komai baya aiki sannan ya ci nasara sannan daga cikin abin da ke darsan da ake ɗauka a cikin hijira akwai cewa akwai mu'jiza da Allah madaukakin sarki ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ruku da sababi sai Allah ya bashi mu'jiza lokacin da suka shige cikin kogo shi da sayyidina Abubakar kafirai sun zo neman sa amma ba su gan su ba suna ciki amma ba su gansu ba mu'jiza ce wannan daga Allah madaukakin sarki domin ya kara annabinsa sannan daga cikin darussan da za a diba a cikin hijira ɗan uwa masu daraja ashe kullum Allah madaukakin sarki ko ya jarrabi mai gaskiya to ƙarshe shi zai ci nasara amma abin da ake bukata shine ya jure a lokacin da ake jarraba shi to ya zama kamar zinariya da aka sa ta a cikin wuta ana kona ta domin kyallinta ya ƙara haske ya ƙara bayyana haka ake son mai imani ya zama sannan daga cikin darussan hijira ina nuna maka yadda waɗannan nau'ukan mutanen guda biyu sahabban da suka yi hijira da sahabbai da suka karɓe su a madina waɗanda suka samu sunan al-muhajirun da al-ansar yadda zukatansu suke da tsarki kuma tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shiga zuciyarsu ta zauna ta kafu ta sanadiyyar waɗannan darussan ne da waɗanda suka fi su yawa ma lokacin da sahabbai suka yi niyyar su samun ma da musulmai kalanda wanda za su rika amfani da ita sai suka ga babu abin da ya cancanta su amfani da shi face abin da ya faru na hijira na umar radiyallahu anhu ya tara sahabban annabi sallama ya nemi shawarar su ya za a yi a samar da kalanda ta musulunci sahabbai suka yi ittifaki akan cewa to ai amfani da hijira aka sa shekarar musulunci ta zama ta hijira annabi sallallahu alaihi sallam. amma da aka tashi sai aka ce to wani watan domin manzon sama ya yi hijira ne a watan rabi'ul awwal wata na uku sai suka ce to a sa al-muharram ya zama shine farko saboda me saboda shine watan da alhazai suke gama aikin hajjin su sun gama aikin hajjin su to kenan za a fara wani sabon shafi in akwai asusun gata da ake ma alhazai kamar yanzu daga wannan lokacin mutum zai fara so daga sai suka ce a ɗauki watan al-muharram ya zama shine watan farko na shekarar hijira ta musulunci shi kenan sai zama ijima'i daga cikin usul daga cikin dalilai da ake amfani da su na kafa hukunce hukuncen musulunci akwai ijma'ul umma annabi sama yace Allah baya hada al'umma ta akan bata abban manzon sama sun yi ijima'i kan amfani da shekara ta hijira tun daga wannan lokacin sai ya zama ita ce ake amfani da ita kafin turawan mulkin mallaka su shigo cikin kasashen musulmai su musu ta'addanci daga cikin ta'addancin da suka yi akwai mantar da su wannan kalanda ta hijira su ɗauko ta su ɗora ma mutane kamar yadda komai nasu shine mai kyau na wanda ba nasu ba shi kuma ba mai kyau ba wannan ita ce ka'idar baturi komai nashi shine daidai abu nashi ka abu na kowa zai zo ya tarar da kai kana da tsarin ka mai kyau ya huta shi ya ce dole na shi zaka shi ne mulkin mallaka sau da ka turawa ba sun mallaki ƙasarmu ba ne kawai ƙasashenmu ba ne kawai sun mallaki tunaninmu sun mallaki zukatanmu sun mallaki komai namu dole musulmai su jawo wannan shekarar ta hijira su ci gaba da amfani da ita kamar yadda magabatansu suka yi amfani da ita alal aƙalli idan ba a da gwamnatoci na addini na musulunci to akan kan mutum ya yi yadda ba a hana ka kai sallah ba ramu mun zo masallacin juma'a muna juma'a to me yasa ba za ka ɗauko ranar da za ka sa a ɗaurin auren yarka ka sa shi ya zama watan musulunci za ka yi amfani da shi ba me yasa idan zaka rubuta wata takarda ta bashi tsakaninka da dan uwanka musulmin ba za ka rubuta da kalanda ta musulunci ba kwanan watan musulunci abin takaici abin tashin hankali a tara musulmi shekaru 60 sittin sittin da biyar hamsin a ce ya kirga maka watannin musulunci da ake da su guda goma sha biyu ba zai iya ba wani ma bai san guda goma sha biyu ba ne balle ka tambaye su ka ce yau wani wata muke ciki balle ka tambaye su ka ce yau wata rana ake ta musulunci kana tambaye kowa yau wata rana ce maka yau shi daga watan Satamba wata shekara shekara ta 2019 amma ka ce yau ga watan musulunci sai kama maka haka yana zazzara ido ce bai sani ba wannan an yaƙi kwakwalenmu an yaƙi zukatanmu an yaƙe mu an ci yaƙi a tsakar gidanmu aka zo aka yake mu an gama da mu dole mu dawo mai amfani da wannan shekara ta musulunci tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke hasa'is ne na musulmai wato ababen da musulmai suka ke banta da su yana daga cikin abin da ke nuna ci gaban musulmai da ɗaukakar su da wayewar kansu su ba gidadawa ba ne kowace al'umma da ta ci gaba to tana da shekararta tana da kalandarta wa musulmai ta su ita ce ta Allah madaukakin sarki wanda ya yarda da ita sunayen watanninta Allah madaukakin sarki ya kama wasu daga ciki ko wani daga ciki ya faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi duka waɗannan watannin dama akwai su amma yaushe za a fara kirgawar shine abinda sahabbansa suka yi ridwanullahi alaihi so da ka mu dawo cikin hayyacinmu mu dawo mu jaddada amfani da wannan shekara ta hijira mu karantar da 'ya'yanmu sunayen waɗannan watanni su haddace mu mu haddace mu rika amfani da su ko da yaushe a cikin al'amuran mu wanda ba a hana mu wanda ba ba wanda zai tabbe me shi me yasa muka ila ofis ka ce in za ka sa hannu ba shi ita ake amfani da ita ba to an buga misalan inda za ka yi amfani da ita yan uwa masu daraja daga cikin abin da suke da alaƙa da wannan wata da muke ci watan Allah al-Muharram wata na ɗaya daga cikin watanni na shekarar musulunci akwai azumi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta al-Imam Muslim rahmatullahi alaihi ya rawaito hadisi Annabi sama yana cewa azumin da yafi daraja da za yi bayan Ramadan shine azumi a watan al-Muharram kuma manzo sani ce shahawullahi muharram watan Allah al-muharram so daga sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama mutum ya yawaita azumi a cikin waɗannan a cikin wannan wata ne alfarma al-imam al-qurtubi abu al-abbas rahmatullahi alaihi yana faɗa a cikin littafinsa al-mufhim yace watakila fa'idar da ta sa annabi sama yace fiyayyen azumi da za a yi a wani wata bayan ramadan shine watan Allah al-muharram ce watakila kasancewar shine watan farko na shekarar musulunci Allah ya sanar da manzo sama haka zai kasance ko da bayan rayuwarsa sannan kuma tsakanin mutum da yin azumi wani azumi shi shine azumin ramadan sai ya zama mutum ya cancanta ya buɗe shekararsa da azumi kasancewar azumi ɗaya daga cikin abubuwan da ake tsarkake zukata da su ababen da suke samar da takawa ababen da suke ba mutum kariya tsakaninsa da sabon Allah maɗaukacin sarki sai mutum ya zama ya buɗe shekararsa da yin azumi idan mutum bai samu damar yawaita azumi a cikin watan al-muharram ba to akwai kwanaki guda biyu da suka tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana azumi a cikin su na farko ranar goma ga wata ranar da tafi shahara da ranar ashura annabi sama da kansa yayi azumin nan kuma yayi umarni da ayi yayi a farko tun a makka aka dawo madina sai aka farlanta azumi na Ramadan sai manzo sama ya daina karfafa mutane akan yin azumin Ashura ko kuma kafin nan ya zo ya tarar da mutanen Madina suna ya tambaye su wani azumi ne kuke yi musamman Yahudawa sai suka ce ai ita ce ranar da Allah ya tsiratar da Fir'aun ma Musa daga sharrin Fir'aun ya halakar da Fir'aun manzo sama yace to ku yi azumin wannan rana mu muka fi cancanta mu danganta kanmu da Annabi Musa alaihi salam ya umarci sahabbansa da su yi sannan karshe annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbansa suka zo suka tambaye shi suka ce ka kasance kana umurtar mu mu saba mai hudawa to gashi suna azumin ashura mu ma muna yi sai sa me ce la in ishtu ila al qadil sumtu tasi aw ashir idan Allah ya kai ni baki to zan hada biyu in fara yin tara ga wata tasu'a'u kenan sannan kuma in biye da ashura'u sai ya zama sunna fi'liya qawliya ta tabbatar da yin azumin ashuwa. sunnan da malamai suke cewa sunnatun hammiya manzala ta sama yayin nufin yin abu amma sai Allah ya karɓi ransa bai yi ba to wannan abun ma ya zama sunna ma da manzo sama ya ce zan yi sai Allah madaukaki ya karɓi ransa kafin ya yi. to ya zama sunna shine suke cewa sunna haniyya malaman usulul fiqh so da ka ya tabbata kenan waɗannan kwanakin guda biyu su ne ake azumcewa tara goma tara goma su ne ake azumce su an fi a haɗa duka kwanakin guda biyu idan mutum bai samu damar yin za a ce bai samu damar yin ɗaya ba to ya zama bai samu damar yin tara ba ne domin gomar ta fi muhimmanci amma a haɗa su shi ne ya fi akwai hadisi da yake faɗin ranar sha ɗaya ga wata hadisi ne da bai inganta ba waɗannan kwanaki guda biyu su ne suka tabbata sau daga yayin uwa masu daraja sai mu yi ƙoƙari mu azumci waɗannan kwanaki akwai bidiyoyi guda biyu da suke da alaƙa da watan al-muharram ka shedin musulmi ya tsinci kansa a cikinsu bid'a ta farko ita ce bid'a ta jahilai bid'a ta jahilai ita ce bid'ar suka ce wasu daga cikin waɗanda ba su fahimci addini ba suka kirkiro wannan bid'a ta cewa a suka ciki ranar karban kuɗin shara ranar kaza ranar kaza duka waɗannan bid'o'i ne ba su tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba bid'a ta biyu ita ce bid'ar 'yan shi'a da suke ɗaukar wannan ranar ta zama ranar damuwa ranar bakin ciki ranar bige-bige ranar yanke-yanke a jiki ranar sa baƙaƙen kaya wannan mummunar bid'a ce da 'yan shi'a suka kirkire ta sakamakon a wannan ranar ya dace aka kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul husayn radiyallahu anhu tabbas kashe sayyidina al-husayn abu ne na damuwa na bakin ciki amma ba a sunnanta mana wata rana a musulunci cewa mu ɗauke ta ranar zaman makoci ba in akwai abin da ya cancanta ne ma zaman makoki shine rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam babu musibar da Allah ya jarrabu musulmai da ita kamar musibar rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun dumauce sun fita hayyacin su sun rasa gane inda kansu yake sakamakon rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa take cewa kowace musiba bayan musiba rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sauki to akwai ranar da za a yi mata zama makoki ita ce ranar rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi ba so da kada musulmi ya tsinci kanshi a ɗaya daga cikin waɗannan bid'o'i Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga bid'a da masu yin Allah madaukakin sarki ya tsare ya tsare mu ya tabbatar da mu akan sunnar manzon sa sallallahu alaihi wasallam wanda suka kauce ba ta kan hanya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dawo da su kan tuba madaidaiciya Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya gyara mana wannan musibu da muke ciki a cikin ƙasar mu Allah ya ba mu ikon tsallake su Allah kawo mana da waɗannan musibu Allah kawo mana da tashin hankali waɗanda suke nufin wannan ƙasa ta mu da sharri ya Allah ka mayar musu da sharri su ya Allah ka bar mu zauna lafiya ya Allah ka sauka mana da alkhairi ya Allah idan wani laifi muka aikata da hannuwan mu da kawunanmu mu kake jarraban mu da waɗannan fitinu da musibu ya Allah madaukaki ka ba mu ikon jarawa ka yafe mana ka ji ka gafarta mana ya Allah madaukakin sarki ka tabbatar da alkhairi a cikin ƙasarmu mu da sauran ƙasashen musulmai gabaki ɗaya. ya Allah madaukakin sarki ka azurta mu da shugabanni gari shuwagabanni masu hankali shuwagabanni masu natsuwa ya Allah madaukakin sarki ka kintsa mana shuwagabanninmu ka seta su ya Allah madaukakin sarki ka ba su ikon aiwatar da abin da yake daidai Allahumma hdina fi man هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين المهملين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الاخلاص في الاقوال والافعال والاحوال برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وإيمانا صادقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا برحمتك يا ارحم الراحمين واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا